Masu sauraron mu da wannan maraicen Juma'a biyar ga watan Agusta, Assalamu alaikum da fatan kuna nan lahiya. Yau da gobe shirin matasa ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka akan mitoci 25 da 22 da 16 da kuma ta intanet a voahausa.com ko ta Facebook a shahin VOA Hausa. A Nyamai babban birnin ƙasar jamhuriyar Nijar kuna iya jin mu kai tsaye ta VOA Africa akan mita 102.5 a zangon FM a sauran sassan kasar ta Nijar kuma ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da niya FM a birnin Kwanni masu gabatar muku da shirin Jamila Kabiru Fage Usman Ahmad Kabara da Halima Jimrau. wannan mako kungiyar zumunta ta 'yan arewacin Najeriya a Amurka ke cika shekaru 25 da kafuwa. Albarkacin hakan aka shirya gagarumin taron da ya samu mahallata daga jihohin Najeriya daban-daban. Babbar bakuwa a taron ita ce Hajiya Aisha Muhammadu Buhari wadda kuma muka yi sa'ar samu a wannan shiri namu na yau da gobe shirin matasa. Za mu tattauna da ita. to haka yake idan kuma da lokaci za mu buɗe layin waya mu baiwa mata dama su kira su yi wa hajiya aisha muhammadu buhari tambayar su kai tsaye masu bin mu kuma a shafinmu na facebook suna iya rubuto tambayoyinsu mu miƙa mata To masu saurare ga munan dawowa amma kahin nan ga wannan waka ta shatan Nijar. 没有。 kai shaida ko ba ku hadiza ma ta shaida har waƙo kake kun je ni shafi shafin wani shafin mu ne kamfanin waƙo kun je ne dirni ne dirkin wani ne dirkin mu ne mawaka da makara mu lalle sai dai haka nan a gida ni ba ko Jamila da Usman mun ce za mu tattauna da uwar gidan shugaban ƙasar Najeriya Hajiya Aishatu Buhari kai tsaye, amma mm. saboda yawan hidimomin da take da su a wannan gida mun dai tattauna da ita yanzu nan kwar mm. in ce kin tattauna da ita ne. Mun tattauna <laughs> To mun tattauna da ita ma saurare ga yadda hira ta kasance da uwar gidan shugaban ƙasar Najeriya Hajiya Aishatu Buhari. Mm-hmm. To barkanmu da zuwa. Muna matukar masu farin cikin gayyatar ki nan kuma kika ansa gayyatar mu. kasancewa jiya da kika shigo kun tattauna da usip kenan ba za ki mana bayanin game da abubuwan da kuka tattauna a kai mun san akan harkokin masu 'yan mata ne da ƙananan yara da kuma a matsalolin da ake samu yanzu a arewacin najeriya eh haka barka ka dai ah, mun tattauna da su game da in yunwa da ya addabi yara da ake yaran da aka cece su daga wajen boko haram da iyayensu duka da kuma mun tattauna yadda za a yi a raya adult education centers mm, adult education centers wato inda ake koya ma manya yaƙi da jahilci eh. mhm. yaƙi da jahilci so dama akwai su amma an daina amfani da wuraren su yanzu muna ƙoƙari yadda za a yi a farfado da su hmm. Hmm. a farfado da su kuma sun ba mu dai alaman cewa za su tura mutanensu su duba yadda muke so mai duka hmm. sai mu yi tare da su su taimaka wani irin taimaka za ki kasancewa kina ke ce ma dai yanzu a ce uwa ga duk 'yan najeriya unesco ta fito da rahoto da ta ce ɗaya daga cikin duk yaran da suke najeriya ɗaya daga cikin biyar ba sa makaranta wani irin taimaka kike ganin za a yi domin a farfado da zuwa makaranta sannan kuma amma ba wa shi ilimin yara muhimmanci ya a dama wannan tun lokacin kamfen tana daga cikin abubuwan da gwamnatin mai gida na lissafa za a yi shi mun ga da yaran nan suna kan titi ne tun da safe har zuwa yamma suna neman abinci ne so shi ne aka sa in za a ba da abinci a dafa abinci mai zafi a baya da su ci su koshi a makaranta da rana zai sa waɗanda ba su shigo ba ma su shigo waɗanda suka shigo kuma za su tsaya su yi da karatu kina ganin cewa abin da yake janyowa rashin zuwa makaranta dinnan talauci ne ko ko rashin ganin mahimmancin ilimi eh to duka biyu da talaucin da rashin ganin muhimmancin ilimin duka. Wanne idan da akwai abin da zaki ba wa fifiko a kai, wanne zaki ba wa tallafa wa mutane domin su iya dogaro da kansu ko sa rage talauci da kuma taimakawa kan su zamo cewa a wayar da yunwa ko ko zaki mai da hankali ne kan ilimi bunƙasa ilimi to a najeriya dai kowanne tana buƙatan gaggawan tana buƙatan taimako na cikin gaggawa ilimi tana da kyau da kuma sama ma yara abinci su ci su rayu kafin su kai shekara biyar su shiga makarantar shi ma aiki ne so yanzu zan dogara kan sama ma manya ilimi da kuma 'yan mata su tsaya makaranta su ida karatunsu da kuma a samu inda za a kafa cibiya na buga abinci wanda za ba yaran da suke fama da yunwa daga wata shida zuwa shekara biyar su rayu mm. don in ba su ci sun koshi ba ko sun je makaranta an koya musu ba za su gane komai ba kwarai mm, da gaske to yanzu halima ta shigo bari a san tana tambayoyi eh sannu da zuwa sannu ka ne yawa muna godiya sosai da kika amsa wannan gayyata tamu kuma kika zo nan mu tattauna da ke amma ban san ko jamila ta miki tambaya akan abubuwan da ke faruwa da ƙananan yara idan muka duba yanzu haka musamman arewacin najeriya a makarantun boko a makarantun islamiyya a ko ina ana ƙananan yara za ki ji an musu yaɗe malamin makaranta mai yarinya yaɗe ko kuma mace ma ko a ji amarya haka ta yi aure an mata yaɗi an yanka ta amma musamman game da ƙananan yaran kuma duka mata da maza ba yawa duka maza eh, da idan ana cewa mata amma yanzu har da mm. mazan ma kamar da farko me za ki ce akan wannan labari to labari dai marasa daɗi ne wanda kuma kowace uwa ba za ta so ama ishi ba kuma akwai dokan da aka bada kama an yi fasin bil haka to bil ɗin da aka yi fasin ɗin ana zato ya kamata kowane state a najeriya ta yi koyi da na da dokan da aka ba daɗin wanda hukuncin wanda ya yi irifin ko wani abu haka hukuncin din ya zama ɗaya ne mm. to in ba an fara hukunta su hukunci mai zafi ko mm. eh, mai tsanani mm. ina gani ba za a daina haka ɗin ba Yawato a matsayinki ta mu ce uwa ga duka wani dan Najeriya. Kamar daga nan kin san wannan labari kamar wani mataki za ki iya ɗauka daga naki bangare domin ganin an kare yara ƙanana maza da mata. To wannan babban aiki ne babban abu ne kuma yadda abubuwa suke tafiya yanzu a yi aure barkete a haifi yara barkete ba a san inda yaran suke wuni ba ba san abin da yaran suke ciki ba kuma bayan haka ɗin kuma a zo a yi aure kuma a yi saki maman ta tafi ta bar 'ya'yanta a hannun wata wanda ba ta san su ba so kin ga luran da wanda abin da ka haifa da wanda ba ka haifa ba ɗaya ba ne ba haka wasu mata suke gani so ina ji a uh, wannan dole ne duk al'umma su tashi tsaye akan zancen daga gwamnati da ƙungiyoyi da matan da mazan a tattauna kan zamantakewa a san yadda za a a yi maganin abun gaba daya lokaci daya. Mhm. Galibi malaman makaranta kamar yadda aka sani amana ake basu na waɗannan 'ya'ya malaman islamiyya ma amana ake basu amma yau zamani ya kawo mu sai a ga malamin islamiyya ko malamin boko shi ne zai yi lalata da yaro ko yarinya irin waɗannan malamai idan suna sauraren ki wani sako kike da shi zuwa gare su to ina ji kamar waɗanda suke ɗaukan malaman aiki su ringa sa hankali su duba ba wai takardunsu ne kawai ko suna da satifiket ba ya sun cancanta a duba halayensu ma daga ina suka fito mutum yana da mata yana da yara da sauransu ba wai kai an ga mutum yana da satifiket kawai ɗauke shi ba Yawa ni ina, ina da wata tambaya ta daban watakila da Jamila ba ta yi ba. A matsayinki na uwar gidan shugaban kasa me daɗin zama mata shugaban kasa Ina so kuma in ji me wahalar, amma da farko me daɗin zama mata shugaban kasa. To, akwai daɗi kuwa? Eh, ai, za mu ji, in akwai za mu ji. To, ban, to har yanzu dai ban ba zan ce ga daɗin ba amma waɗansu da suke waje za su ga daɗi kamar a ce yau an kira ni matan shugaban ƙasa zan ji daɗi da sauransu to ko da ma haka mace take ji ta zo ta shiga za ta gaba haka ne ba mm. saboda <laughs> mm. saboda kin ga duk abin da kake kai kadai ya zama a mutum 20 za su yi tare da kai kana so maybe ka tuka mota ka fita kai kadai ga mutane rututu a bika da kuma dai complain da mutane za su zo su yi sai ka ji kamar ma ka yi kuka kamar yanzu ala misali lokacin da muka, eh, muka shiga villa eh, wata rana mun zo mun zauna za mu sha ruwa sai aka ce ai a maiduguri an yanka mutane cikin masallaci an sa gaba ɗaya ban da ya sha ruwa a gidan ranar ban da ya ci abinci mm. har da shi shugaban kasan mm. mm. wato sai mun dinga ji kamar muna ciki kuma muna nan ne mu cece su kuma ba mu iya yin komai ba har haka ya zo ya faru da su wato ba karamin damuwa ne abin ya samu ba kuma haka dai kullum an yi complain sai mu ji zafi kamar a ce mun san mutanen ne muna zaune tare da su. yawa mm. Yau kahin ah, mai gidanki ya ci zaɓe zama shugaban ƙasa idan kina buƙatar ganin shi zaki iya ganin shi a ko da yaushe shin yanzu ma kina iya ganin shi ko yaushe lokacin da kika ga dama? da muna tare su da yara duka yanzu kamar yarinya na eh, wanda yar autan gidan ta ce eh, yaushe za mu koma kaduna momi in ce to za mu koma ta ce ni fa bana son gidan nan to kin gani akwai abubuwa da yawa da suke ganin baban su da su tattauna a ce abinci ai ba ɗaya bane ba kuma lokacin da kake so ka ganshi in ka ga yanzu ne ya samu lokaci zai huta dole ne ka hakura ka bar shi ya huta to kin ga Yawa tambaya ta ta game dama zan so in ji miyo wahalar kenan dai ba wani daɗi sai wahalar ta yawa. Eh to a yanzu ka gaskiya ah, ana da sanin dai rayuwar da muke da kuma mu zo mu shiga wannan rayuwan kuma ga yadda najeriya ma take gaba ɗaya muka same ta mm-hmm. yanzu dai kowa dai yana zama dai cikin haƙuri ne da mu da 'yan najeriya duka eh, yawa zan tambaya ta ta ƙarshe in tashi mun yanzu za mu je yawa Eh, shugaba Muhammadu Buhari Allah ya mishi wani irin warin jini da watakila za a ce a duniya ba kowa ke da irin wannan warin jini ba mutane mm. sosai suna son shi amma yanzu za a ga mutane da yawa sun fara korahi suna kukan cewa akwai matsala akwai babu abinci babu akwai wake-wake ma da yawa da ake yi mm. akwai masu yin waka ta hikima su haɗi akwai masu zage-zage ma me za ki ce akan wannan abu To, eh, haka din ne yake faruwa yanzu. To, kin ga Najeriya din ta lalace kafin mu zo, ta lalace sosai fiye da yadda mutane suke tsammani. Kuma da ya zo sai ya ya tattara kuɗaɗen gwamnati da ya rarrage duka, maimakon shiga aljihun mutane, sai je shiga aljihun gwamnati aka kulle. To, kin ga nan babban matsala ne. Kuma kowa ya saba da kuɗi a bashi haka nan. Kuma inda Boko Haram ta yi barna kin ga kamar wajen area dina, kamar Adamawa State, shekara uku ba noma ba, a Borno shekara biyar ba noma ba. to kin ga kenan ya sa kamar kusan mutum ya fi miliyan 20 a cikin wani hali yawa to kamar me za ki gaya wa mutane don su kwantar da hankali su ci gaba da haƙuri ko kuma su ci gaba da zage-zagen da suke yi a su yi haƙuri <laughs> su yi haƙuri insha Allah komai zai yi daidai an fara noma an daina raba kuɗin gwamnati ya zama kamar na mutane a sa shi kan aiki ne da zai tallafa ma jama'a ko zai ga sauƙin shi daga ƙarshe kafin mu a gurguje mata da dama daga arewacin najeriya suna so su ji wace shawara za ki iya basu saboda yanzu sakin aure ya yi yawa a arewacin najeriya suna so su ji daga bakin ki a matsayin ki na uwa sannan kuma matar aure wace shawara kike da ita da zaki iya basu domin a inganta rayuwar aure sannan kuma a rage wannan yawan saki kuma ma menene ma yake janyo shi eto eh to kin ga kaman mu musulmai muna da ƙa'idodi a cikin addinin musulunci, ka'idojin aure da na sake A koma ga ƙa'idodi na addinin musulunci a duba. wayanda kuma ba musulmai ba, ai kowane ladi suna haɗuwa a coci ana tattauna abubuwa, eh, maganganu da yawa game da zamantakewa. So ina ga in mun koma ma ɗabi'o'inmu da addininmu abin da ya shimfiɗa mu yi muna yi za mu samu sauƙi kwarai da gaske. Kwarai da gaske. To, mun gode sosai da kika samu dama kika tattauna da mu godiya miki. Yawwa. Jamila ku. Yawwa to, Usman da Jamila kun mm. saurara, ma saurare kuma kun saurara nan gaba kaɗan za mu buɗe layi ku kira Amma Jamila ina da tambaya. Mm. Amsar da uwar gida Aisha Muhammadu Buhari ta bayar game da tambayar da na yi mata me wahalar ko a me daɗin mm. zama mata shugaban ƙasa kin mm. gamsu da amsar da ta bayar gaskiya halima ni dai na so na ji cewa ta yi bayanin yadda duk da cewa wasu za su gani kamar da wahala amma jin daɗi ne yadda mutane suke neman taimako daga gunta abin tana jin daɗin yadda Allah ya saka ta ya ba ta damar da za ta taimaka wa mutane wanda ba za ta iya yi ba dabaran tana da wannan dabaran tana a matsayinta na uwar gidan shi ba sannan kuma da dama mutane sun ce tana yawan zuwa ba a sani ba ne ba saboda babu media da yake binta amma tana tana tallafawa mutanen nan su kama Adamawa da Borno din dan haka ni gani nake yan gudun hijira dan haka mm. ni gani nake da wannan jin daɗi wahala ce amma kuma jin daɗin damar kin san al'ada irin tamu samu in kana taimako baka faɗi. Kwarai da eh, gaske abin da ya eh, kamata. Amma kuma ni a nan na da ɗan magana ɗaya ta nuna maganar ta ansa ta nuna ganin kitse ake wa rogo. haka na fahimci amsar ta to amma ma'ana ma'ana ganin kitse ake rogo shine ana ganin cewa matar shugaban kasa ana jiniya wi wi wi ta ko ina ana ta ji daɗi mm. amma wahalar da take cikin aikin tafi karfin haka to amma kuma damar da ta samu kamar yadda jamila ta ce ta taimaka musamman mata da ake ta magana a siyasa a halima dole sai an yi maganar in kayi aikin kirki ya kamata ka faɗa saboda siyasar kenan ai in baka faɗa ba ya san kayi goban kana son zaɓewa zai sake zaɓar ka misali so dole in kai nayi kaza nayi bututu nayi fanfan wane ne nayi duka dole ka faɗa in siyasa ce ake maganar gaskiya ni a nawa tunanin fa kenan yawwa to ma saurare nan gaba kaɗan za mu buɗe layi ga nan zuwa

kiranmu na farko daga Sokoto. Salamu alaikum wake magana. Amila dan girkau Hajiya Halima. Da Usman da Jamila. Eh, Usman da Jamila. Yawa. Eh, eh. Ka san kamar 'yan uku muke. Yawa. Eh, in ka kira ɗaya ba, ka kira ɗaya ba ɗaya zai maka ƙohi ma za ta harbe ka. Ni ne gamban na fi <laughs> Yawwa to na san ka ji yawa tattauna mu da yawa to. Gaba ɗaya har musamman tambaya ga da ita a ah, wadda a bikin aikin ki mm. ta yi maki dangane da meye daɗin matar shugaban ƙasa wani irin daɗi take ji mm. a matsayin na matar shugaban ƙasa to lalle ni alima yadda halima da kima ita jamila tambaya gaskiya ni ma kaina ban gamsu da wannan amsar da ta basuwa ba mm. saboda me mu mutanen karkara a ce ni musamman Ahmed Ladan Girko ni a cewa man na keɓe lokal gama a jihar Sokoto mata tana bugun gaba kuma wasu mata ta suka cewa akwai wani daɗi da take ji fiye da sadda ban hawa nan kujerar ba ke ga a ce yanzu an yi mata tambaya wadda za ta ba su wata kamar macewa ga lalle akwai daɗi akwai alhanu akwai rashin alhanu bari dai mu saki wannan abin Ah, ni tambayar nake son yi wa excellence. A'a, a ba ta nan, ai ba ta nan, ta har ta hice, akwai hidimomi da yawa a gabanta, hmm. ta hice, yanzu dai kawai a hira ce dai tun da ka haɗa albarkacin bakin ka mun gode, bari mu je jihar Zamfara, mun gode sosai. Ina gabatar da gaisuwa ta, To, mun gode sosai, yawa, to daga Sokoto za mu je jihar Zamfara, wa ke magana? Ah, alhamdulillahi kuna tare da Kwamarar Nasiru Ma'azu ah, kakakin shinkafi daga jihar Zamfara. To, Kwamarar Nasiru Ma'azu ina wuni? Lafiya lau hajiya. To sannu sannu me za ka ce? Yawa to alhamdulillah hajiya na ji jawabin da excellency ta yi. Hmm. To kuma gaskiya haka ne mu da annan Najeriya mun san yana aikin da take yi kwaran gaske. Hmm, kamar wani ƙarin bayani za ka yi mana waɗannan irin ayyuka take yi. To fi kamar da kuka yi bayani gaskiya takan zo jihohi tana rarraba kayayyakin alheri. domin munan kanmu a jihar zamfara ta taba zuwa ta kawo wasu kayayyaki da aka raba mu kananan yara ah. amma dai gaskiya abin da nake kira ya kamata a ce lallai ana yayata abubuwan da ake yi domin duniya ta san irin kokarin da ita mata shugaban kasa ke yi yawa to mun gode sosai eh. mun gode da fatan an za su ɗauki wannan shawara muna godiya sosai to ga wani kira mun samu halo salamu alaikum daga ina kuma wake magana daga Bajoga ne. Anti Halima kina magana Baffa Haruna Habaju Bajoga. To Baffa Haruna Habaju Bajoga kana lahiya da Usman da Jamila ma suna jin ka. Mm, sanna Bajoga. Hello? Ok, kamar layin Baffa Haruna. Layin Bajoga ya Haruna ya yanki. Mm, tutsu ya. Mm. Mm. Akwai wata magana da ta yi kuma daga ƙarshe inda ta nuna cewa a kan daga eh, Facebook Live. Yau, eh, to Rahamatu Lawan ta ce ni ina daɗi shine a ni ina da wannan na kasa mm. karanta wannan hausa mm. ni ina da daɗin shine za a ina ni ina ga daɗin shine ka samu damar taimakawa jama'a da dama in a riba kinta in ci mata albasa aha ni ina ganin daɗin shine za a samu damar taimakawa jama'a da dama a riba kinta in ci mata mm, albasa sai kabara abdullahi da ya ce mama kin ga komai allah ya ƙara lahiya to ga kira mun samu daga jihar kwara mm. Alo salamu alaikum eh salamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala barkatu ake magana wa barkatu? eh kuna tare da bello garba dina mai blouse kala kala na sifa kwara daga kwara a nigeria bello garba kace ko bello eh eh bello garba kala kala to bello garba kala kala to mm. muna me zaka ce eh to gaskiya Muna jin kamalan Bello. Eh, abin da zan ce gaskiya kamar ita mata shugaban kasa to damar da take da ita kamar na taimaka mu musamman ma irin mata hakan ga da sauransu da marayu da sauransu da zaurawa to irin taimako irin damar da take da ita ta taimaka mu mata to ni gaskiya irin wannan shine yake dibin irin daɗin da take bi kenan. Mm, to mun gode sosai eh, eh, muna godiya sosai yawa eh, to ka hinya wuri baba jagimba da ke biye da mu a facebook ya ce shiri mai kayatarwa don matasa ina yi wa mai girma uwar gidan shugaban ƙasa wato muhammadu buhari barka da isowa sashen hausa na voa tambaya ta anan wani kokari suke wajen tabbatar da ana samun daidaito wajen samun aiki ga 'ya'yan talakawa kamar yanzu da akwai ma'aikatu da suka ɗauki aiki amma duk 'ya'yanku ne manyan jami'an gwamnati. Eh, to na kwara ya sauka ma mm, yawa amma mun samu wani kira daga yawuri ko halo eh, salamu eh, alaikum eh, yawuri ya sauka shi alamu mm. layin ya tsinki yawa ta mm. da magana ku tattauna ku ta karshe tambayar karshe da kika mata ta nuna ta kamar kristoci kamar coci cocin su suna taimakawa sosai amma ban ji abin da ta kwaɗi kahin nan ba ko me ta ce gaskaciya ta addinan guda biyu dukansu ai suna da sharuɗa da aka shimfiɗa domin tabbatarwa da cewa an gina aure bisa kan tsari mm-hmm. to amma ga musamman da ta iya badawa abin da coci suke yi eh, saboda tattaunawa mm, saboda coci kowa san a bayyane a mm. bayyane suke amma zaki ga mu ma ga masallatai mm, musulmi amma ba a irin wannan da eh. fatan ba abun kunya ba ne a ce an yi koyi amma halima ke abubuwan da ake a coci coci domin a gyara aure kamar abin da mm. muke ta faɗa ne a shirin yau da gobe mu buɗe baki mai magana yawa ga ya yi zo da wannan sakon ga kira daga mm, Abuja hello salamu alaikum wa alaikum halima sannu da Usman da Jamila muna jin ka eh lahiya lau <laughs> ya ya ya aiki lahiya lau lokaci na ƙara cewa i magana mala ya sunanka ya Allah sunana muhammadu mazakari masarki mazakari to muhammadu mazakari to me zaka ce eh ya abin da ke cewa game da ainihin shawara na mm. game da ita matar shugaban kasa mm. madalla lallai wanda duk ya tabbatar da abin da ake ciki ya san shugabanci ba daɗi amma duk da haka na wanda Allah dora mu shugabanci dole ne ya bayyanar da ainihin nasarar da ya samu kuma aka san haka mm. To mun gode sosai mun eh. gode sosai Malam eh. Muhammad Muzakkari. Eh, wani ga wani ma Usman Haruna. Wani Usman Haruna cewa wai a ce to VOA Allah ya kara basira wai shirin ku shirye-shiryen ku suna kawatar da mu domin suna wayar mana da kai muna kara sana abin da duniya suke ciki. Godiya muke yi godiya muke mu da kanmu muna karuwa ko sosai. Mm. To Jamila na ga kamar zaki faɗi abu. A'a ba abin da mhm. zaki ce musamman na ji eh, kuma zaka abin da zan faɗa shine a cigaba da kasancewa da shirin yau da gobe shirin matasa <laughs> mhm. me zaki ce ke gaskiya ina son yanzu dai da tabar ba ita kadai ta zo ba da ko kuma matan gwamnoni da mm. suka zo idan Allah ya sa mun same su mun sauka za mu tattauna da su domin mu kawo su su ma cikin shirin yau da gobe eh. to ma saurare da fatan kun gamsu kuma kun amfana da wannan tattaunawa tamu da fatan kamar yadda Usman ya ce za a cigaba da kasancewa da shirin yau da gobe shirin matasa sai ranar litinin da izinin Allah yanzu a madadin Jamila Kabiru Fage Usman Ahmad Kabara da Daniel Brown da ya hada mana sauti da Desalay McConan shugaban masu hada sauti sai injiniyan mu wallahi sabo ne ban san sunan shi ba amma a madadin ka kai ma ni Halima Jamaro ke sallama da ku ku huta lahiya Yau da gobe muryar